This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ta duniyar gizo a kan voahausa.com. Tare da salama masu saurare barkama da warhaka Grace Alheri Abdu ke farin cikin sake jan ragamar shirin na wannan lokacin. Bayan labaran duniya, Juma Ali za ta shigo da maimaicin shirin lafiya uwar jiki kuma gayyaci wani mawaƙi ya taya ku hira. Kana kama kullum mu karanta kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta hanyar imel amma kafin mu kai ga haka ga yadda duniyar ta wayi gari. Jama'a salamu alaikum ga labarun duniyar mai karanta su kabiru fage wasu 'yan kunar bakin wake guda biyu sun yi ƙoƙarin tada bama bamai a wani muhimmin gidan cin abinci da ke ƙasar somaliya gidan abincin mallakar wani ɗan kasuwar haɗin gwiwa birtaniya ne da somaliya shaidun gani da ido sun shaidawa wakilin murya amurka cewa an ga mutanen hudu biyu daga cikinsu 'yan bandaga sun halaka a harin bam ɗin na baƙin waken na farko da aka kai a kusa da wani babban gidan cin abinci na farko da ke kusa da wannan birni a mogadishu an halaka dogarin da ke gadin kofar shiga ginin na gidan cin abincin lokacin da ya yi ƙoƙarin ya hana 'yan bindiga wucewa mutane goma ne suka jikkata shugaba barack obama da abokin takararsa zaben shugaban amurka na jam'iyyar republican mitt romney suna dab da kammala gangamin yakin neman zabensu zaben da za a gudanar talatin nan mai zuwa insha Allah don haka suka jajirce da ɗaukan alkawuran ɗaukan matakan bunƙasa tattalin arzikin amurka da samarwa amerikawa ayyukan yi duka jin ra'ayi masu kada ƙuri'a dai ta nuna cewa 'yan takarar biyu suna kunnen doki a kusan manyan jihohi da ke samar da ƙuri'un baiwa ɗan takarar shugaban ƙasa nasara a zaɓe wato jihohi da suka haɗa da colorado da florida da ohio da kuma virginia shugaba barack obama ya ziyarci ohio da virginia a lokaci guda kuma sai mitt romney shi ya kai ziyara colorado kuma amerikawa sun kasa kunne sosai suna sauraron su domin jin abin da suka tanadar musu gefe ɗaya kuma amerikawa mazauna birnin new york suna can suna ci gaba da kokawa da ganin har yanzu al'amuran rayuwa fa ba su koma kamar da ba domin har yanzu babu wutar lantarki a wasu muhimman wurare kenan babu damar dumama gida sannan kuma an fara ƙarancin abinci saboda ba hanyar kaiwa da komowa cikin sauƙi a dalilin guguwar ruwan teku ta sandi allah buwaye gagara misali dama jawabin da shugaban amurka barack obama ya yi wa ƙasa a ranar asabar an ji yana cewa hakika za a ɗauki dogon lokaci kafin al'amura su daidaita a yankuna da guguwar ruwan tekun ta yi wa ɓanna musamman ma new jersey da kuma new york da connecticut da zagaye don haka yake kira da a ƙara yin haƙuri domin gwamnatinsa tana ƙoƙarin ganin al'amura sun koma kamar da ganin sashen hausa na murya amurka birnin washington dc ake sauran labaran nan ‘Yan sanda a Pakistan sun ba da rahoton cewa wani ɗan ƙunar baƙin wake ya kai harin kashe wani jagoran kwamiti na kula da ayyukan hana 'yan Taliban sakat a yankin arewa maso yammacin Pakistan. Jami'an 'yan sandan Pakistan suka ce ɗan harin ƙunar baƙin waken ya doshi motar da ke ɗauke da babban jami'in fatikan wato jiya Asabar sannan ya tada bama-bamai a laddin buna haibar da ke fama da rikicin cikin gida dama kuma a wannan laddi na buna haibar ana fafatawa a tsakanin 'yan taliban da kuma 'yan kabilun wurin harin ƙunar bakin waken ya kuma kashe dogarawa da jikkata wasu mutane masu tarin yawa dogarawa da suka rasa rayukan nasu sun haɗa guda uku jami'an ayyukan kiyaye zaman lafiyar ƙasa da ƙasa kuma a sudan sun yi zargin cewa rundunar sojin gwamnatin sudan ta hana su gudanar da binciken na zargin kisa da aka ce an yi wa farar hula a yankin dafur an yi zargin cewa akalla an kashe farar hula goma a lokacin da wata ƙungiya ta 'yan daba ta buɗe wutaren juma'a akan wasu mazauna ƙauyen da ake kira Sigli. haɗin gwiwa jami'a ayyukan kiyaye zaman lafiya na ƙungiyar tarayya afirka da majalisar dinkin duniya sun bayyana cewa a jiya asabar mazauna ƙauyen suka kai masu gawarwakin mutane har guda goma kuma yanzu haka ana ma ƙoƙarin yin jana'izarsu a shalkwatarsu to amma wani babban abun baƙin ciki shine suka ce yadda sojan gwamnatin sudan take ci gaba da ƙoƙarin ta hana su zuwa yankin da aka yi zargin cewa an gudanar da kisan kan domin bincikawa domin dole sai da bincikawa ne za a tabbatar da abin da ya faru da kuma waɗanda suke da laifi majalisar ɗinkin duniya dai ta ce sama da farau hula miliyan biyu ne aka tilasta musu barin gidajensu a yankin dafur na ƙasar sudan kafan labarin 'yan tawayen siriya kuma na cewa aƙalla mutane shida ne suka rasa rayukansu a kowace sa'a guda a watan da ya gabata lokacin da yaƙi ya fi zafafa a ƙasar ta siriya kafan labarin masu rajin kare haƙƙin bil'adama a siriya ta ba da sanarwa jiya asabar cewa mutane dubu hudu da ɗari biyar da talatin da biyu ne suka mutu a cikin watan oktoba kadai da ya gabata a siriya wanda ya zo daidai kenan da adadin yawan mutane 147 da suke mutuwa kowace rana ta allah a halin da ake ciki an samu rahotanni da ke cewa mayakan 'yan tawayen siriyan suna ci gaba da kai hare-hare zafafa domin mai da matani a kan sojin gwamnatin siriya a safiyar jiya asabar a ƙoƙarin sake kwato sansanin mayakan saman siriya da ke tabtanza Labaran duniya kenan aka saurara. Yanzu kuma ga Jumai Ali da maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Jama'a masu sauraron wannan fili Assalamu alaikum gani Jummai Ali tare da likitan kuna Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi kokarin ansa wasu daga cikin tambayoyin na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To yau za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen Muhammad Umar Muhammad Ferere. Ya ce yana fama da ciwon kunne wani lokaci ma wai sai ya ji kama an sa masa gashin kaza a cikin kunna me ke kawo ciwon kunne akwai abubuwa da dama da ke kawo ciwon kunne ah, akwai ko wani lokaci ka ke shiga wani lokaci ko wani kamar ruwa ma yakan shiga cikin kunnen mutane to waɗannan abubuwan suka shiga wani lokaci kuma akwai wasu mutane domin da cikin ciki akwai abin da ke faruwa cikin cikin kunna to duk waɗannan ƙwayar cututtuka ta ruwa da in suka shiga to sukan sa mutum kunnen na shirin kawai za ka ji kamar ana kaɗa rawa ne a idan kunnen mutum mm, mm, mm, eh, in dai kunnen ka yana fitar da ruwa da yawa ko wani abu haka yana kaikai yana ji abubuwa ta haka ya kamata a je akwai likitan da su iya zai je a duba ita kunnen eh. tabbatar da abin da ke faruwa akwai yawanci kamar inda kwayan cuta ne kamar irin bacteria ne shiga akwai irin magun da ake ba wannan digawa da za a sha ci kuma da wanda za ka iya sha da baki to haka ba mutu wannan aka sa yana warkar da shi amma sai an je an bincika sosai to likita akwai ciwon kunnen da ke tsananin da idan ba a warka ba mutum sai ya kurmance eh to in shi wannan na kwayar cuta in ya in ya cika shiga yana shiga ba a lura da shi ba zai zai bata duk jijiyoyin da masu suke sa sauti aran abu da ke zuwa shiga har cikin kwakwalwar mutum to in ya kai wannan tsananin zai iya sa mutum bai jin komai da ƙarshe to Allah ya sauke amma dai an aka ji aka duba an aka ci sa ana warkarwa ko eh da aka duba an dai kwayar cuta ne nan kowane lokaci na faruwa musamman ma ga ƙananan yara ƙanana ana ba su magani ana warkar da su to Allah ya sauke amin amin shi kuma mu'awiya abubakar abubakar zurmi to wannan ma mun sha ansa wato amma ana ganin kilan mutane ana ci gaba da fama da wannan matsalar shi kuma yana neman bayani ne akan abin da ke kawo ciwon hawan jini da muka bayyana ko a can baya hawan jini akwai abubuwa da yawa da ke kawo sa waɗansu mutane na da ciwon hawan jinin kawai ba sun da abin da ke kawo wannan wani lokaci ake kira idiopathic ba su abin da ke kawo shi ba waɗansu suna da shi domin ko sun yi kiba ne su ba su motsa jiki suka yi jiki da yawa to hmm. in dai suna da wannan dai mutum ya rage jiki yana motsa jiki to wannan kan warkar shi akwai kuma wasu mutane masu ciwon sukari su kuma wannan yakan zo domin ciwon sukarin da suke da shi ko kuma akwai wasu mutane domin ko ciwon zuciya wannan yakan zo to sukan same shi ma yakan sa su samu ciwon hawan jini dan hajiya To, kamar mutanen da suka kamu da ciwon hanjini a saboda wasu cututtuka, aka warkar da cututtukan nan suka samu sauki? Eh, aka warkar da cututtukan nan suka samu sauki kuma na manta ɗaya eh, akwai ko mata masu juna biyu. Suka ci ma suka samu lokacin kamar hawan jini ya same su. To, in suka haihu, to waɗansu ma domin eh, hawan jini ke tsananin suna juna biyu dole sai an fitar da ɗan. wanda ake kira pre-eclampsia sai ake kiran wannan to shi wannan kai ɗan lokaci dole sai an yi wannan amma dai inda ya hawan jini domin dalilin wani ko ciwo ne da ya faru inda aka warkar da ciwon yawanci hawan jini ya kan warkar ko domin kiba ne ko wani abu inda dai mutum ya motsa jiki ya kiban to abin yakan kan wuce ya bar shi akwai ciwon hawan jinin da kawai mutum shi kenan sai ha iya rayuwar shi eh wanda na ce ba a san abin da ke kawo shi wani lokaci kawai dole sai kai ta shan magani ya yi rayuwar to Allah ya sauwaƙe eh akwai mutane da yawa nan suna da irin wannan to Allah ya eh, sauwaƙe da dole kullum sai ka sha magani domin a gida na je gida sukan ce ai hawan jinin nasu bai dame su ba domin abin da danjan wannan ko illar wannan shine in dai kana da hawan jini baka sha maganin ba hajiya eh to yakan sa wani abu yakan sa ya bata kodar mutum ko kuma lokaci ya kawo wani abu da ake kira stroke shine wanda kawai farar ɗaya sai mutum eh, sai su fashe kawai sai a rasa sai ga kuma mutum ya kwanta bai tashi ba to ashe ciwon eh. hawan jini ne eh yawanci ciwon hawan jini ke kin wanda ake kiran stroke wato kamar irin mutanen da za su ce ciwon bai dame su ba eh bai dame su domin kin san wannan ciwon ba da wani alama eh. abin da ake kira da turu ana kira wai makashi mai shuru shuru <laughs> sun mu muka sauke na wato sai dai an je an gwada mutum a gane ko yana da ciwon hawan jinin ko bai da shi eh yana da kyau mutum rinka zuwa likita ana gwada shi akai akai domin wani baka san kana da shi ba sai kawai abin ya abin kawai sai ga ya kawo ka shi sa lokaci za ga mutane kawai za ga nan da yawa mutane waɗansu kawai sai ga kodar ta daina aiki to domin hawan jini ko kawai ga mutum ya haɗa haka kawai ko kuma mutum yana da stroke ko kuma haɗa ta kai ga zuciyar jijiyoyin kawai wani abu kawai ya same su kawai sai ga mutum kawai sai kawai mutum ya wuce inda kwana ya yi. to Allah ya sauwaƙe. Kullum ai masu iya magana kan cewa an ce idan kunne ya ji aka ce jiki ya tsira. Gaskiya ne. Muna fatan kuma wannan bayani da kai zai taimaka ma dukkan masu mu. To shi kuma likita Ustad Sani Liman Tsafe a can akwatin gidan waya bakwai Tsafe a can jihar Zamfara. Ce wai yana son ka mishi bayani ne wai me ke kawo madara a cikin hanci, wai idan ya yi wanka wai sai ya ganta ta kamar madara madara tana fitowa da ka fahimci abin da yake nufi likita eh na da fahimci abin da yake nufi to me yake kawo to kin ba kamar abin wani irin ruwa ruwa ne kamar majina ne tana da ruwa sosai tana ta fitowa tana da gama. ah ta yi kama da madara ne eh wadannan lokacin da kuma ya fara da haka to eh, zai zai waɗansu mutanen akwai waɗansu mutanen abin da ke faruwa wani lokaci a cikin kan mutum da kura da fuska akwai waɗansu irin ramuka da ake kira sinuses cikin ƙashin akwai ramuka to yanci waɗansu wuraren suna da wuraren suna da majina da irin abubuwa haka. wani lokaci wanda zai rinka kuma wani lokaci in dai yanayi ya canza ko domin canza yanayi su ga waɗansu mutane kawai kuma lokaci hanci suna ɗiga ne yana da tsiga yana kamar yoyo ma wani da kamar hancin kamar yoyo yake yi gaba ke daya. to likita shi wannan bawan allah ya ce in yi wanka me yasa in yi wanka yake ganin haka. to akwai wasu mutane akwai abu da bai dace da shi ba ko yadda yanayin a wuraren da yake wankan ko na abu ko kuma yadda sun yi ke da shi ba to inda ah, yana da wani ya kamata likita akwai ma za a iya ba shi eh wanda zai rage wannan wato in ya je ma likita bayani din akwai gwaje-gwajen da za a yi ko eh akwai gwaje-gwajen da a yi wani lokaci in aka duba aka duba abin da ba ke faruwa akwai maganin da ake ba waɗansu magungunan da ake ba wanda za su tsaye wannan digo-digon da cutan kama abin ruwa din nan kan tsaye da shi gaba ki daya to Allah ya sauke amin amin To sai kuma wannan wasiƙa daga wajen Barahiya Katsina. To. To, Center Medical for Play Social daidai kamar Faransanci <laughs> aka rubuta. A Bepe mai tan da talatin da tara a can maraɗi jamhuriyar Nijar. To likita an buga adireshin da keken rubutu. Da aka zo wajen neman gila tambaya sai aka yi da biro. To abin takaici kuma tafiya kamar eh, rubutun kamar tafiyan yara sam na kasa gane ko ne na karanta adireshin ne tare da fatan ko shi wanda ya rubuto wasiƙa kila yana sauraron mu ya san cewa ban gane abin da yake nufi ba ba mu eh. san ko saboda haka ya yi kokari tun da har ya iya ya buga adireshin shi da keken rubutu tambayar ma ya yi mana da keken eh, rubutu. Eh buga da keken rubutu eh. Ba shi kaɗai ba ma mutane da yawa haka sai ka ga rubutun ba a iya ba amma kuma ana son a yi sai su rubuto ba wani wasan su ma ko adireshin su ban ganewa. Eh shi yasa muke cewa ma mutane kawai lokaci a in dai akwai in dai mutum bai ci abin bai iya rubutawa da sosai ya samu wanda ya iya. a rubuta musu ko ya'ya ko yan uwa yawa kuma tun da muna wannan batu ga kuma wani zargi da wasu ke sai su rubuto wasiƙa su ce sun sha rubuto mu filin nan ba mu karanta ba to misali idan mutum ya ce ya sha rubuto ma wannan fili kuma ka rubuto wasiƙa wasiƙa ta zo hannu amma baka yi tambayan kiwon lafiya ba ai bayan da za a karanta wasiƙa ah, ba da zai yi eh to ai abin da ke faruwa mutum sai ka ga ya rubuto yana maka kukan cewa na sha rubuto ma wannan fili amma har yanzu ba karanta wasiƙa ba sai ka gama karanta wasiƙan ka ba za ka ga tambaya da yayi ba sai wannan sai su wata tambayar a ciki sai sai a yi ta dai hakuri da mu kawai eh hakuri da mu akwai mm. mutane da yara suke sa an samu tambayoyin ne to muna kokari da yanda za mu iya yi eh, kuma kamar yadda na sha faɗi na ce ba wannan ba ba wasiƙar da ake sa a kwandon shara a ba mu sa a famu wannan ko ba jima ko ba daɗe in mun zo kan wasiƙar mutum za mu karanta eh, insha Allah za mu karanta wasiƙa kowa to shi kuma to likita wannan matsalar ma dai mun shayi to mun sha amma ina ganin to ana fama da ita ne eh gaskiya ne ajiya magaji a mai doya komanda a yan gaji ta kiro akwatin gidan waya 756 bukur jihar plateau nigeria yana so ka mishi bayani don allah mai ke kawo ciwon basir ne kasan shi ma mun sa bayani eh ciwon basir yadda muka bayyana ko dama akwai abubuwa da ke kawo shi wani lokaci zama da yawa a wuri daya juna biyu wani lokaci abinci kuma wani lokaci wasu mutane masu irin ciwon hanta To ciwon hanta yana sa ciwon eh, hanta? wani lokaci domin yadda jijiyoyin suke wani lokaci yakan sa wannan wani lokaci. To. Ya eh, amma mafi yawan shi ne masu kamar mata masu juna biyu da masu kamar aikin mutane suna zama wuri ɗaya ɗaya ko kuma irin da muke zuwa gida mu shiga jirgin sama mu zauna awa da awa muna zaune wuri ɗaya. To likita kamar mai juna biyu in ta haihu za ta warke? Eh mai juna biyu in ta haihu domin in ta haihu to wani ta kan warke da kansa. To waɗanda kace suna yawan zama fa in suka gano suka eh mutuna yawan zama ne ya kamata akai akai mutum ka tashi na kamar dan tafiya yana dan motsa jiki dan taka kada ya zauna wuri ɗaya kowane lokaci kowane lokaci ma ya miƙe a tsaye To ba ba ita ba ba ta dai tsananin da ba za a iya warkarwa ba ko? Yawanci ko wanne inda mutum na da ita ana iya warkar da shi akwai abubuwa da suke faruwa wani lokaci shine wani lokaci wurin zai kaikayi yana zafi haka ko ne kamar yana kona kona kamar kona kona haka kamar naji kamar zafi zafi da kaikayi. To akai ana akwai magungunan da ake iya sa a wurin wurin bayan gida ɗaya wanda zai rage kaikayin da zai rage kumburin wurin kuma kaikayin. Eh. Eh, to akai wannan ana iya warkar da mutum kaɗan mutane kaɗan ne wani lokaci za ga abin ya fito kamar yana lilo yana kamar in yana jini da yana lilo to wannan dole sai an je an gyara shi. To likita kamar mutum yana fama da basu gun likita a wa'annan bayani da kai duk likita zai mishi wannan tambayoyin ne a fahimci ko me yake kawo wa koko da abin. Eh, yawanci ya kamata a yi wa mutum waɗannan tambayoyin. Ya kuma lokaci akan akan akan za a yaushe abin ya fara. yaya wani lokaci wani alamomi ka zo mu gani kafin ka ga abin ya fara to dole ya kamata a mutum mutum tambayoyin nan domin a tabbatar wani irin taimako za a mutumin eh, wani lokaci waɗansu mutanen ma za a ce ma ya mutum ya canza irin abubuwan da yake ci maimakon mutum ya rinka cin abubuwa kamar haka sai a ce ka dinga cin kamar su zogale da abubuwa masu ganye ganye haka wato abincin ma da muke ci yana jawo haka eh to in ka canza su za ga ma abin wani lokaci a rage tsananin sa wani lokaci ma an yayi kamar akan so kamar in ma ya soma akan ce mutum ma wani lokaci in za ka samu kamar ruwa ba wanda bai zafi sosai kamar dumi kaɗan ya bashi da zafi dumi kamar lamlam haka yake za ka iya zama a ciki to wannan shi ma yakan rage kaikayen da zafin da kumburin wani lokaci. to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka ana za mu salama da masu sauraronmu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuwa a madadin dr ladar jimmai ali ce daga nan birnin washington dc nake fatar a huta lafiya ana rawa funky manner. Man takes Murtala. Remix. sarki guda muke bauta ma sarki guda muke bauta ma sarki guda muke bauta ma sarki guda muke bauta ma sarki guda muke bauta ma sarki guda muke bauta ma sarki guda muke bauta muke bauta ma sarki guda muke bauta ma sarki guda muke bauta ma sarki guda muke bauta ma sarki guda muke bauta ma sarki guda muke bauta ma sarki guda muke bauta ma The voice of America Yanzu kuma sai rayu da kuka aiko mana ta hanyar imel. Assalamu alaikum sashen wasu biyu na Kasim Aliyu Asada. Sabon matasan Asada shugaban kungiyar mura talaka karamar hukumar ta Arewa Najeriya. Yau zan ba da nawa ra'ayi game da sanarwar da kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta hisuwa game da cin zarafin da musguna ma kungiyar GTF ke yi a garin Maiduguri da Yobe. To gaskiya wannan zargin daidai yake domin sanin kowa ne duk irin tada shafin da ke waruwa na tsakanin boko haram jami'an tsaro sai ga soji sun ɗauki dama na suna musguna matalaka ana kashe su ana ƙone wurare to wannan abu bai kamata ba domin umarni da karhin bindiga ba ne zai kawo kwanci hankali zaman laya kasan mu najeriya ba suna kira ga soji da shugabannin yanzu suna zaune ofis amma sai suna karyata suna cewa ai yaran su ba su haka nan su a yi kokarin yin sulhu da waɗannan mutane a zana bisa teburin shawara domin a kawo ƙarshen wannan ta tashi hankula da fata Allah shi kawo mu ƙarshen wannan ta tashi hankula ya ba mu shugaban nagari masu ci gaban ƙasa da son talaka da kishin ƙasa. suna na ƙasa maliyu a tsara su don matasan a tsara su don ƙungiyar mara talaka kuma su fita arewa najeriya na kwallo haɗe ga jigawa najeriya don allah mana roƙon masu kifofi na ɗaukar ƙasa wanda suke bin hanyar haɗeja zuwa kano waɗannan kifofi sukan jawo haɗari sukan jawo mutane asara sakamakon lodin ƙasar da ake musu daga zakire zuwa haɗeja ko kuma dutse daga kano zuwa haɗeja waɗannan motocin kifofi lodin ba a yin su cikin wato ya zauna a cikin godinansu. lodin yakan zama ƙasar takan zauna a gefen bodin wanda kuma ƙasar takan zubo akan motocin da za su shirya da su ta samun su gilasai don Allah dan annabi muna roƙon masu masu lodin motocin nan su gyara lodin nan ya rika zama a ciki wayannan motoci suna da motocin kamfanin gerawa wanda suke yin aiki tsakanin guri zuwa gashuwa da kuma kamfanin mazakat wanda suke yin aiki daga birniwa zuwa guru da kuma kamfanin cdc wanda suke aikin hanyar zuwa wato baturiya don allah na annabi masu wannan kamfanin shi magana domin asarar ta yi yawa haka gilasan mutane suna fayewa da yawa don allah da annabi muna roƙonsu wannan shi ne rayuwa na gode muhammed zalanga makwalla hadeja jigawa najeriya huta lafiya Assalamu alaikum sashen Hausa na DOA America. Mai magana Sadu Sa'idu daga nan daura. to ra'ayina na yau zan bayyana shi ne dangane da rahoton hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta yi wato human rights watch dangane da yadda jama'an tsaro suke musguna jama'a gani da kisan a garuruwan mai maiduguri da fataskum da guru don haka hakika wannan rahoto da aka fitar da shi tabbas hakika haka da yake sakamakon bayanin da muke samu daga jama'a mazauna waɗannan garuruwa kirana da jama'an tsaro ya kamata ku guji cin mutuncin mutane wannan ba shi ne zai sa ku samu nasara aikin ku ba fatan allah ubangiji ki ba mu zaman lafiya ne dorewa da kuma ci gaba a kasashen mu afirka na gode mai magana sada sa'idu daga nan daura assalamu alaikum voa mai magana kasu muhammadu anguwan kanawa kasar Zaria, Kaduna State, Najeriya. A hakika yau ne ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta ware saboda tunawa da ɗan gidan yari. Bincike ya nuna kashi saba'in na ɗan gidan yari a Najeriya matasa ne. ko matasa lokaci ya yi za mu yi musamman karatun sanar ta wajen mai da hankali kan makaranta da koyon sana'a ne kaɗai zai rage maganin zaman banza da aikata mayagun suka. a Allah ta bamu a shekara mai albarka a nufin a gana a ƙasimu muhammadu sunana ahmad ladan girkau kyaɗa lokal gamman sokoto idan har da gaske gwamnatin jihar sokoto ke yi dangane da ilimin firamare ko farfadowa da ilimin firamare a jihar sokoto bai kamata ba a kawar da profesa a bashar lawal bisa ga matakin da ya ɗauka na farfadowa da ilimi a jihar sokoto da malaman firamare assalamu alaikum muryar amurka yana murtala inawa daga son jira ra'ayina shi bayani akan haɗewar jam'iyyun adawa na najeriya sun ɗauko bayani suna kowace jama'iyya tana cewa za ta haɗe da wata shiru muke ji kamar an shuka dusa me yasa haka don allah jama'iyyun adawan najeriya da ku haɗa kanku a kan jama'iyyar pdp don in ba haɗa kai kuka yi wa ba ta yadda za a yi ku ci zaɓe a ƙasar nan saboda jam'iyyar acn da cpc ku haɗa kai ku ceto talakawan najeriya daga azalumar jama'iyya nan ta pdp assalamu alaikum To da ra'ayoyinku muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da Cuba Hero Dune da ya taimaka wajen haɗa shirin da kuma injiniyanmu na yau alheri ke cewa da alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.